yanzu America na cewa suna kewaye da duniya sun sa satellite sama yana ganin duk abin da ke tafiya duniya kun san abin da mu sa muka gane karya suke yi abin da sa muka gane karya suke yi ba komai suka sani ba ba komai suke ganowa ba shekaran jiya ko shekara fudu ko biyar ne kai yafi ma kamar shekara goma kenan airline daga airline Malaysia ya tashi daga Malaysia za shi Russia ya bace har yanzu ba gan shi eh airline ya tashi ya tashi da mutane ina jin 370 something ba airline ba wanda ke tuka jirgin ba mutanen na suke Allah da ke sama ga shikurin ya sani to amma da yau ne ga mutanen ga suka baccan ga shi annabi Suleiman ya bar an kwakwalo su an kawo su ko Zulkarnain ya bar an kawo su abin da yasa na ce muku inda Zulkarnain ya kai da abin da ya gano da inda kafansa ya taka da inda ya je yawon duniya har yanzu ba duniya